tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ishirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce mukaddima ta talatin da takwas daga cikin jerin giyan mukaddimat da muke gabatarwa saboda bayyana ma al'umma haɗarin wasu tsirarin yara 'yan tsagera da suka yi hunkoro a daidai wannan lokaci domin batanci da cin mutuncin malamai da saka al'umma da ɗalibai cikin rudani da fagauniya cikin al'amarin addininsu da ƙoƙarin ruɗa al'umman musulmi da sa su cikin taraddibi da jefa su cikin shakka game da ingancin addinin musuluncin da suke ƙudurce da shi domin duk lokacin da mutum ya ƙoƙarin zubar maka da mutuncin malamai to gaskiyan al'amari addinin musulunci yake hari kamar yadda 'yan shi'a suka harisa Habbai, kowa ya san manufan addinin shi'a shine kai hari akan alkur'ani da kai hari akan hadisan annabi domin waɗannan littattafai guda biyu mafiya daraja don mutumin da yake son ya rusa su to zai mai saukin rushe su idan ya rushe jaruman da ke dakonsu ba ku waɗanda suke mana dakon alkur'ani da sunna zuwa gare mu sai sahabbai da sahabbai suka mimmi ko a mika mawa ne a mika mawa ne to ba wanda suka ansa sai malamai to waɗannan yan tsageren malamai suke hari su ga bayansu su rushe su ta hanyar rusa mutuncinsu da amanansu da kuma irin yadda al'umma suka yarda da su waɗannan hatsabibai marasa mutunci illansu ba ƙanƙanuwa ba ce shi yasa bayan da za a yi masu da sauci wajen bayyana cewa ba su da alaka da da'awar musulunci ba su da alaƙa da manhaji na salafiyanci ba su da alaƙa da ilimi kwata-kwata sai ɓanna da haifar da ruɗani allah maɗaukin sarki mana maganin wannan fitina da waɗannan 'yan tsagera suka zo mana da shi ku kalli dai a ce wai mutum ne a nan arewacin najeriya tun kuɗe ko ina ma a ƙasan da sauran ƙasashe ɗauko arewaci kaɗe kai tun kuɗe ma ko ina a arewacin ɗauko kaduna state da kano state kaɗai ka kalli aikin da malam jafar ya a can da wanda malam albani ya ana wajen gina addini da yaƙan bida'a kawai wani ɗan tsagera sai ya zo ko islamiyyar unguwarsu bai iya daidaita ta ba bai haifar da komi na ci gaban al'umma da addini ba sai ce wasu yi kuskure nan sai yi kuskure nan wai kuma kuskuren nasu fa da aka tashi kawowa kai ka ce kuskure ne za a zo da shi na aƙida a ce da a wanda annabi ya fara lokacin da Allah maɗaukin sarki ya umarce shi da ya yi kera a makka da madina to sun saba ma tukulluman aƙidan da annabi ya zo da ita ne a wai sun yi magana ne a kan abin da ya shafi shugabanni na demokratiya kun gano wannan wanda akwai wasu nasoshin da in ka kalla za ka iya cewa a jikinsu suka jingina da wasu asare na magabata da a jikinsu suka jingina to sai ka gano cewa wannan ba daidai ba ne da tsagiranci yake gyaran kuskuren malamai da rashin kunya malamin da yake dauke da hadisi yake dauke da alkur'ani amanan Allah da annabi suna hannun shi ka zo ka ci mutuncin shi akan wanda bai ma san abin da kake kira zuwa gare shi ba kina duk wanda kawai ya samu mukami yau ya tsire keta Allah ya keta annabi ya wulakanta Qur'ani da hadisi ya ci zarafin al'umman annabi ya tozarta su wannan shine aqidan yan tsagera ya ci bulus ya ci banza ya ce ko ya haƙuri sai ka je lahira Allah madaukin sarki ce na sa kai haka shugaba annabi ya naɗa fa wannan shugaban ya jagoranci al'umma akai tafiya ya fushi sakamakon abin da suka yi mai wanda bai ji daɗi ba tun anan fa tun anan in waɗannan ya tsagiyar aka ba su dama za su iya cewa waɗancan sabon sun yi kuruji. Saboda sun saba mu shugabansu kun gano wannan da kyau ku shi ma ya fi sa ka tada wuta ya ce su shiga suka ce sun ƙi shiga ya sunansu sun ma shugabansu tawaye ya ce su shiga da sun da aka dawo aka gaya ma annaba abin da ya ya ce wallahi kun kuru da kun kuskura kun suke kun shiga wallahi ba za ku fita ba duk wata ɗa'a da gaji an ce a yi sai ta dace da abin da Allah ne yake so Ma'ana umarnin Allah da na annabi su ne asali duk shugaban da ya zo yake son a bi shi Allah da na annabi yana bijirwa ba za a bi ba kun gano wannan da kyau ko sau da su ne asali idan har shugabanku ya zama mugu kamar yadda muka yi bayani a wata mukaddima na ba ya zama azzalimi ya zama mutuci mara mutunci mara tausayi giyan mulki ta jashi zai cuce ku zai wulaƙanta ku ya tozarta ku ya hana ku addini ya hana ku walwala ya saci kuɗinku ya yi amfani da ikon shi ya dake ku annabi ce ku yi mai ɗa'a ta ganin ido domin mai ku kuɓuta daga wancan sharran nashi amma don girman Allah shugabanninmu haka suke mugaye ne macuta ne ya kada mai masa adalci sai waɗannan 'yan tsigiyar marasa mutunci surga ɗibo na soshi da ake magana dangane da mugayen shugabanni irin fir'auna mugayen shugabanni irin hamana irin su daƙayanus irin su namarud irin su abu jahali da sauran miyagu da aka taɓa jin labarinsu a tarihi da wanda Allah ya tsinka yadda annaba za su zo nan gaba sai su kwaso waɗannan nasoshin sai su rika loda su akan sarakunanmu na musulunci su rika loda su akan shugabanninmu na siyasa wanda ba su kama da waɗancan mutanen ba kwata-kwata sai ƴan kurakurai da ba a rasa ba wanda waɗannan kurakuran duk ɗan adam zai iya yin su ko kai aka ba shugabancin za ka iya yin shi sai su rika loda waɗannan nasoshi a kansu su ce wai ba za a yi masu nasiha ba a da fa idan aka je aka yi ma shugaba irin wannan muyagun nasiha yanka mutum suke yi za ku zo za ku je mun zo raddi me yasa hajjaji bin yusuf sakafi ya shirya ma abdullahi dan umar gadan zare har ya zama sanadiyyar mutuwan shi nasiha ce to da wannan ne malamai suke cewa idan shugabanninku suka zama irin hajjaju to ku yi salaman salaman da su haka ne to shugabannin ma suke ba san yadda ake ɗaukan nasi a fassara su ba gidadawa ƙidahumai kuma ƙauyawa su zo suna faɗin abubuwa wanda ba daidai ba yanzu kawai shi kenan sai marka fassara shugabanninmu macuta ne a zalimai waɗanda annabi ya mabaki to yanzu mu biyu su aka muna kafa kafa ana tsoron kansu cuce masa ɓata mana addini don girman Allah ka suke ba su ɗaukan siya ce kowace iri ake masu suna iya ɗauka sau da akwai tsoron Allah cikin zuciyar wasu daga cikin ai ma kawai ku na ɗauko wannan soshi kuna kifa musu don kawai ce eh ga ba su mana ɗa'a kai dimokuraɗiyya ba haka take ba ɗan tsagera ka je ka natsu ka karanta ta kuma ka san halin da mutanen suke ciki ba su bin ka sakarai yaro ƙarami mai wotan tunani ba su bi ka ba wallahi kai masa asarar ƙura'a a zaɓe na gaba ka yi karo da waɗannan jigajigan malaman da wanda suke da kunzumin mabiya kawai sai su zubar da su su kama ka don karo kana zagin wanda su ma a gidajensu kasusuwan waɗannan malaman ake ji in ka ce malam albayan da malam jafar Hawari ne to tun najeriya ma Hawari ne ke kai kaɗai ne musulmi Allah madaukin sarki ya kiyaye to za mu yi masa raddi wannan ba makawa sai dai komai yana da shimfiɗa da sharan fage kafin a kai gare shi in ba harka ce za mu zo mu yi ta ashwa'iyyan ba su muke abin da muke bukata ba su ba har waɗanda za zo nan gaba da aka saito su za a danno mana su da waɗannan gubobin a miyagun su, to zama mun samar da antisharrinsu muna jiransu allah madaukin sarki ya samu dace to in ba manta ba waɗannan tsagera suna jifan malaman musulunci da kalmomi iri-iri daga ciki suna ce masa khawarij to magadacewan 'yan ƙasa kowa ya san suwaye khawarij gaskiya da wannan kalma kalma ce mai ciwo kalma ce ta hukunci su kuma sun maida kalma ce ta zagi da neman wace haushi da abubuwa iri-iri to musan khawarij din nan ko da za mu shekara muna bayanin su ilimi ne ba mai asara ba in mun san su sai mu rika hada ayyuka da aƙidin malamanmu da mu mun san su sai mu ga haka suke in ba haka suke ba kenan hawari sun mana ƙarya su waɗannan 'yan tsagerar sannan sai mu rika auna maganganun 'yan tsagiyar da na waɗannan sai mu ga sun yi ɗaya don kan suna mana barawan zamani Allah ya sa mu dace to wannan kungiya ta goma daga cikin karkasuwan khawarij ana ce masa hamziya wa hamzatu buna adrak su waɗannan mabiya wani hatsabibi ne mai suna hamza ɗan adrak wahum ya ƙafa'una bi an na adafalin kufaratin da su sun ce kai tsaye 'ya'yan kafirai a wuta suke kawai idan aka ce 'ya'yan kafirai ana nufin wanda suka mutu fa ba su musulunta ba su balaga ba duk jariri da ya mutu bai balaga ba finnar in dai kafiri ya haife shi kaga ya saba magana annabi kullu mauludun yuladu alal fitra gano wannan da kyau sai su makale mu wasu nasoshi sai su bar wasu malai ce waƙafu mai muniya sun saba ma 'yan uwansu da muka ƙare bayaninsa a baya wa masuna mai maimuniya mabiya maimun bin imran bin khalid fil suna da aƙida cif da cif dangane da abin da ya shafi kadariyanci da mun yi bayanin shi wafi fi sa'ir bid'ihim sannan suna tare da su a cikin bidoyinsu kaf illa fi atfal mukhalifihim sai fa dangane da 'ya'yan waɗanda suka saba musu a wurin fahimta wal mushrikin da kuma mushrikai fa innahum qalu haula'i kulluhum fi nar yanzu idan ɗanka ya rasu tunda baka je daji tare da su kana shirin ka kai ma musulmi hari ka kashe su ba kun gane to kai mu khalifi ne to idan ɗanka bai balaga bai ya rasu to ɗan wuta ne <clears throat> to jariri sun auna shi wuta yanzu kai in ka mutu baligi da kai ga ya'ya ga cikoki ga tabarkunni ba iyaka to me kake tunanin hukuncinka wajen waɗannan mutanen kairan ina ne wuta suke nufi kenan kinan wanda suka yanke mahukuncin dan wuta ne za su kai mai hari su kashe shi ko ba za su kai mai ba dokiyan shi zai tsira a hannunsu ba zai tsira ba Allah waɗannan sun yi kawarici sai a ɗauko wannan ƙazantan ana jifan malami kamar albani malami kamar malam jafar da irin wannan ƙazantan wannan zalunci jama'a ya girmama Allah ya kiyaye <clears throat> wa kana hamzatu min ashabi al-husayn ibn raqqat shi wannan hamzatu dan adrak shugaban hamziya yana daga cikin jama'an al-husayn dan raqqat alladhi kharaja bi sijistan wanda shi tsayen shi ya ɗauko ta ne kuma ta shahara a yankin sujistana min ahala auka min ahala oak a wani wuri da ake ce mashi oak wa khalafahu khalaf al-khariji fil qawl fil qadar sai wani hatsabibi shi ma ba wani wani khariji ne khawariji ne mai suna khalaf sai ya saba mashi cikin aƙidan shi dangane da qadariyanci wasu hikakar ri'asa da kuma cancanta dangane da shugabanci wane ne ya kamata ya zama shugaba a nan suka samu saɓani fabari a kullu wahidin minhu ma an sahibi ya suke barambar kasan su khawarij su neman shugabanci su yanzu waɗannan 'yan tsageren da ke zagin mala albani da malan jafar ɗin nan gani suke tocin da mala albani da malan jafar sun rasu ku to danganta jagorancin addini gare su to adina sai ya zama su ne ke yi su suna kallon kujeran malanta to kamar kujeran siyasa ne yanzu shugaban da ya jagorancin najeriya a shekara ta 2019 yana nan a raye har yanzu amma maganin shi tana iya juya ƙasan nan shi ma koma talakan talau sai dai kawace tsohon shugaba a ba shi wannan daraja da mutunci na girmama ko ba shi ke nan ba to haka suke san wai malamai su koma hayyan wa maitan ai ba na ma malamai kallo ne irin na shugabanci irin na siyasa annabawa da manzanni shugabanni ne su ma amma ai ba a musu kallon irin wannan na shugabancin shugaba na wucewa mukamin shi ya tsaya amma shi malami yana na haka kamar annabi ne yanzu akwai ran da zaka tsaye da daraja da kima da na annabi da karban umarni gare shi haka malami yake ko bayan ya mutu shi za suke cewa shi malami rayayye yake ko bayan mutuwan shi jahili ne ke mutuwa murus abin da ake nufi kenan yan zage nan su ba su gane ba sun ga sun taso suna sa ran an ce sun je kasan waje dan ka je kasan waje kai karatu lahira ka ji sai mai to dan ka je kasan waje kai karatu lahira ka ji tun da sun je kasan waje sun yi karatu to ya kamata yanzu malaman na a sauraron su to ya za a yi to sai an ci mutuncinsu sai an ce sun yi laifi sai an ce sun yi kaza yanzu wanda ya bi mamaci har kabari yana mai kage da cin zarafi kai na raye zai baka ne wanda ya iya cin mutuncin karɓaɓɓe irin waɗannan malaman da suka samu karɓuwa cikin al'umma kana tsammanin zai baka ne kai da baka kai su ba waɗannan yaran <laughs> Allah ya kiyaye shigantakansu ko za ka zo za ka ji irin kalmomin musailama da ya rika aiko wa annabi su irinsu cib da cib ke bakin waɗannan marasa kunya irin kalmomin su aswadul ansi irin su saja irin su muhtar ibn abi ubaid as-saqafi kalmomi na waɗannan hatsabibai in tsagera da suke ma annabi sauran sahabbai da tabi'ai hatsabibanci da tsageranci Allah ka zaka ji su a bakin yaran nan zaka zo zaka ji mun zo raddi gano wannan wannan shigantakan wallahi ba a mana ita a kasan mu sai dai ka je wani waje kai ba mu da wata ƙasa ta wuce Najeriya mu wallahi ba za mu yadda wani sakar ya zo ya bata ta ba kaji ka koyo wani shirme a wajen wasu da suke da matsala da malaman yankinsu ko malaman garinsu wannan zafin yana damunsu wani ya rubuta littafi ya samu suna ya samu ɗaukaka ya samu matsayi abin na damunsu a rai su koma suna waɗannan soki burutsu da waɗannan ɓatanci nan da can kawai sai ka koyo kai ma sai ka zo kallo waye mai kima da daraja cikin ƙasanku a cikin al'udu kuma bar ku mai wannan ba ku san me ke damun waɗancan mutane a rai game da 'yan uwansu malamai ba sai mu shiru ku bata mana ƙasa in ƙasan ta rikice ina za mu je kun gano wannan da kyau ku Ina maɗaukin sarki ya kiyaye وجوز imamai ne, في asirin wahid kaga dai asalin matsalansu matsala ne na shugabanci ko gashi shi hamza ga hussein ɗan rakat ga khalaf waɗannan suka taso kowane yana ganin waye cancanta ya zama jagora sai suka watsi to shi hamza yana ganin halaccin a'ayin shugabanni biyu a lokaci ɗaya ma malam il kalima muddin dai kai bai haɗu ba to za a iya kowa ma ya shugabancin shi kawai walam taka har al'ada kuma in har makiya ba su nasara a kanku ba za ku iya kowanne yana da ƙarfin da zai iya tunkarar makiya ya iya tunkuɗe su to ba laifi ba ne don ya yi shugabanci shi ma ya ja tunga ya ce jama'an shi ku zo mu ji ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne ba wannan ɗabi'a ba shi ne ɗabi'un matasan mu ba yanzu duk wanda ya taso ya ja tunga ya ja gefe ya ce shi ma jagora ba ne ana yi ko ba a yi sai ka ce musu kawariji suna da naz'a dai khawarijiya Allah madaukin sarki ya kiyaye waɗancan su ne hamziya na sha biyu daga cikinsu wa min firakil khawarij al-khalifiya ɗaya eh? na sha ɗaya su ne al-khalifiya ko al-khalfiya atba'u khalaf al-kharij kunje wanda suka samu ɗan da salt da hamza to wannan khalaf ɗin, shi ma ya ja tunga yi nashi wuriyar fahim la ya rauna annal khaira wa sharra min Allah ta'ala su zan ce in kai alheri daga wurinka in gaishe daga wajenka ya suna wannan kadariyanci ne ai kun gano wannan yanzu ko wani macuci da zai zo ya samu mutanen mu ya cuce su akan akidan kadariyanci waɗannan malaman da kuke zagin su yin tsagera su suka karantar da mu duk waɗannan miyagun akidin muka san su su ne su ne suka karantar da mu a ƙidan khawarijanci suka fahimtar da mu hadarin jinin musulmi da mutuncin shi mun gano wannan maka sai ce wai fatawan wane ta haifar da kaza ai mun balance sai sun gaya mana din rikita-rikitan da aka yi a duniya da kasashen afirka da najeriya sai sun faɗi a yankunan kafirai fatawan wani fasto da wani fasto ne inda za ku gane mutanen nan musulunci suke ƙi musulunci suke hari so suke su tabbatar da manufofin yahudu da nasara da ke cewa addinin musulunci addinin ta'addanci ne kun tuna ku ne maganganu waɗannan tsagiyar tsagerin ke kawo zuwa gare shi malaman musulmi su ne yan ta'adda gorin da yan kudu da sauran arna suke mana dangane da ababen da ke faruwa a yankinmu da cewa addini ne ya haifar da shi shi ne waɗannan tsagerin suke son tabbatar masu suna kwance a ɗaka suna magana bakinsu na warin jahilci ba su san me suke faɗi ba ba sa lura da abubuwan da zai je komo ba sa kallon yanayi sam ku zo kuna ƙarya da cin wasu manufofi na siyasan wasu sau da kwaɗayin neman abun duniya kaji mutum ya ce tsakani da Allah ne ke wani ƙaryan banza ne haka ake tsakani da Allah shi wanda ya zo da tsakani da Allah ya yayi hmm? ko kuna ƙarya kuna lazimta wa mutane abinda ba nasu ba Allah ya kiyaye malai ce wahun min khawarji karman shi wannan halaf ɗin yana daga cin hawarijawan karman wa makran da kuma hawarijawan makran halaful hamziya fil qawli bil qadri sun saba ma hamziya wajen aqidansu dangane da ƙadariyanci wa adaful ƙadara khairihi wa sharrihi ila ta'ala su zuga ce a'a alheri da sharri duk daga Allah ne wa salaku fi zalika maslaku ahlus sunna to su sai zama sun bi hanyar ahlus sunna wajen tabbatar da abin da ya shafi mai kaddara yanzu ka ce sun zama ahlus sunna yanzu ga ji shagon in ya muri kuna magana kuna ciniki yana la ilaha illallah ko baya yi shi gina ya zama musulmi a kira sunan annabi mai salati nagartaccen salati suna yi ko ba sa yi wannan ya sa sun zama musulmi kun gano wannan da kyau ku kira ku je ku karanta littattafan muhammad bin ala ashaukani da tarihi da bayanan da aka yi dangane da halin da ya tsinci kanshi da shi ya samu kanshi a cikin wannan hali na zama da waɗannan 'yan shi'a wanda ya iya bi ya warware wasu abubuwa da yawa ya taso a cikin wata irin bi'a wanda in ce za ka yi mai hukunci da wanda ya taso a bi'an da ba haka take ba sai ka yi mai sai ka zalunce shi yanzu fa mun je muna zaune a haramin makka sai na ga wasu 'yan najeriya suna zuwa ma'ahadul haram irin makaranta kamar na islamiyya ita ma kamar tsarin nizamiya ce haka na harami muna tattaunawa na ji irin yadda ake kyautata masu yaro ne fa kawai ba ɗan ƙasa ba kawai ikama yake da ita amma gwamnatin saudiya tana ba shi minha scholarship na karatu a duk watan duniyan nan na lissafa kuɗin ya fi dubu ɗari da hamsin na canza kudin na ce wannan kudin mai kake da su ce eh to ya sai riga ya ce abinci ma can suke zuwa ke ba in ma ce na bukatan riguna za a ba shi littafai kyauta ake basu na ce kai dan ina ne ya gaya ma har unguwansu a kano ana ba shi labari amma bai taba zuwa ce amma yan uwansu suna nan sukan yi waya na ce to yaushe za ka zo najeriya ce ba zai zo ba saboda babu nizam ba nizam a najeriya suwaye suke zargi da ba su da nizam mu talakawa ko malamai ko shugabanni shugabannin ma ke cewa ba nizam suwa ke gaya muku najeriya ba nizam sai su ce malamansu da su ma kawar jini cinda suna magana kan wata gwamnati ko ko magana kan gwamnati zai in gwamnatin kasanku ne mun gano wannan yanzu akwai wani ɗan ƙasan nan wanda haka siddan kawai don yana zuwa islamiyya yana karatu za a sai mai littafi ko ba gadadi za su sai maka ni balantana a wata to wanda yake masa aiki ma ana ta rikici da su su ba shi dubu talatin zinki dubu talatin yanzu a najeriya ko kyauta tsakanin saurayi da budurwa sun kai ni? in kana neman a so ka so na allah eh ka ba da talatin don girman allah koko ko ana ba da abin da bai kai haka ba na kun yi shiru ne <laughs> to kana kalle na ce kuma na yi wani abu wanda ba haka ba yaro kankani na <clears throat> ba mata talatin din to gaji yaro kankani ai da kai muka ji yaro kankani ba <clears throat> yake faɗin wannan maganar ana ba shi wannan kuɗi yana sa aljihu hankalin shi kwanci duk watan duniya ya ce na ba nizam a najeriya ba zai zo ba to sai mu waɗannan abubuwan da waɗannan abubuwan to wanda ya taso a wannan yanayin na nizam daula ga ta raba-raba ga tsaro ga komi lafiya lau sai ka hukunta wannan da ɗan najeriya da ake wannan hu'ayu da kai tsakaninku da allah jama'a muhammadu bin ala a shaukani littafin fa 'yan shi'a ne ya ɗauka sun yi ma'addini ɓanna ya mai sharhi in wani ɗan bana bakwai yanzu sai badda a shi saboda bai san bi'a da yanayin da ya taso ba in gano kyau 'yan shi'a ne suka rubuta littafi hada'ikul azhar suka warware fiƙihun musulunci sai ɗauki littafin sai mai sharhi da bayanai cikin hikima saboda lokacin suke da shauka ya warware a macin hikima tun daga sunan littafin kai ka san inda ya nufa ya sanya mashi mai asailul jarrar mai asail kwazari na ruwa to shi wancan littafin sunan shi hada'ikul azhar fare na lambu yanzu faren lambu akwai abin da ya kai shi kyau saboda mai saboda danshi to wannan asailin jarrar ne ruwa ne ma mako da ya taso mai ambaliya wanda ya tinkaro ala ikil azhar wanda zai rika babban kaɗi yana babban ke farar lambu kaga tun daga suna ya gaya maka abin da zai a ciki amma shi ma bida ne saboda ya yi wasu kurakurai na kalmomi na magana to sai gaya mana wanda bai da su ni dai na san hatta abubakar da umar akwai ran da annabi ya raba su ko babu dan adam da yake ce wai gazance ga magana ka gaya mai inda in wani ya so ya ce mutanen ba 'yan shi'a ba ne so abin da suke zargin malamanmu da su irin waɗannan abubuwan ne ake 'yan shi'a ke zargan sahabban annabi da su su waɗancan su gama da sahabbai ko kuma ku gama da malamai haka nan kawai addinin musulunci sai a tsaraitar da shi daga magabata shi nan kawai sauran musulmi sai da aka yi da su sun raba aiki ne waɗannan su ci mutuncin sabai su su ci mutuncin malamai kun gano wannan da kyau jama'a to shine sai malam ya ce wa ƙala hamzatu na ƙazo haisu ƙalu ya ce su waɗannan halafiya gaskiya sun yi tibka da warwara ta yadda suka ce lau azzaballahu al'ibada ala af'alin ha alaihim inda Allah zai mabayi azaba game da ayyukan da ya ƙaddara masu au ala malam yaf'aluhu ko yi masu azaba ga abin da ba su yi ba kana zaliman ya zalunce sai ji ba waƙado bi anna na al mushrikin mushiriki na finnari. suka ce ayyukan mashirki ƴaƴan mashirki wuta kawai wala amala lahu wala tark ai ba su komi ba wa haza min ajabi ma ya ataqidu min tanaqul suka ce wannan tafka da wuraren abun mamaki ne ka duba ka ga dan da bai girma ba su hukunta shi shine irin wannan lazumin da suke ma malaman waɗannan ƴan tsageren abinda ba ku da tabbas Allah bai wakilta muku shiga cikin zuciya ba sai ka ce cin wani kalma iri kaza wannan kalman kuma irin ta suwana ne wannan shi ya haifar da waɗannan abubuwan irin haka ne fa waɗannan 'yan tsageran da muka je su a baya waɗannan khawarij din suka ce sotu yusuf ba qur'ani bane saboda sura ne kawai da suke karantar da soyayya da yanda za a yi fyaɗe sun gaji iskancin da suka faɗi kan waɗannan abubuwan za ka yi mamaki Allah ma ba su bar shi ba inda za karanta maganar in muka zo radi duk za mu gayyato waɗannan mugayen maganganun ka ji yadda maganganun suke ɗaya iri ya cif wallahi da maganganun tsageren nan wani magana an gaya maka ga wani ɗan tsageren ai ba ka ƙaro ya kalle shi ba domin kada idan ka yi mutu wallahi saboda munin abubuwan da suke tare da shi kuma waɗannan ƙazaman ne za su kalli malamanmu suna cin mutuncinsu ga aiki kwance yana tunkarar mutane na aƙida na tattali na siyasa na tsaro na kaza duk wannan su ba wannan ke gabansu ba malaman da suka gama muna masa fatan sun cika da kyau da imani waɗannan su ne matsalansu waɗanda suka rage kuma suna ƙoƙari iya abin da za su iya wajen taya annabi aikin kula da al'umma da addini su kuma an tasa su gaba kun aka bakka da suya za ka yi kuma waɗannan malaman da suke wannan aikin ba ko tsaro ba ko sisi na tallafi ga wata hukuma tun daga rayuwar suna ƙanana har girma tun daga neman ilimi daga firamare har inda suka tokare na ilimi ba wanda yake tallafa musu sai Allah sai fafatakan da suke yi wanda ke zaune gidan haya a ci zarafin shi ba wanda zai ce ga kaza ba tallafi ba taimako ba komi a da wannan ne za masa sakayya ba malamin da a kasashen laraba wanda babu tallafin gwamnati nagartaccen tallafi tun daga inda zai zauna motar hawan shi sutura abinci kiwon lafiya da komi nashi ka gaya malamin da ake ma wannan sai dai in dama yana bambadanci ko kuma kila shugaban da yake shugabanci dama nasu ta yi ɗaya to sai taimaka mai na iya abin da zai ci abinci ba don shi ma ya arziki ba yau ɗauko na hayaniyan ku duro mana da ita ƙasan nan ba ku kalli yanayin da mutanen nan suke ciki ba duk fatawa inda je wani wajen canza take yi so da kulli makanin makal kun gano wannan ba fa nasi suke zuwa da shi fadoyi ne fa ba su ma fahimci me fatawa ba yi malam wani ya ce to an so wata dan ya ce kun gano wannan da kyau ku ka ɗauko malamin ya zai zauna a Najeriya mu gani ko ka kai shi Nijar ko kamar ko Chad ko Benin ya zauna ka bar shi yadda malaman mu aka bar su suna nema da daɗi ba daɗi su rayu da ƙyar ka ban shi ga gani ƙarshen ta in yi tsuguna ya fara rusa kuka a ɗaka sai da ɗako gawon shi ce ba imani ba tausayi ba san darajar malamai ba da wannan rashin darajar da ake kallon malamanmu da shi fa da haka suke tarbiyyar al'umma suka karanta da su addini suka hana su ɓacewa da shiga ƙungiyoyin ɓatattu irin shi'a da hawarijinci da sauran ƙungiyoyi na waɗannan 'yan tsagiran da ake ce masu yan haƙiƙa malaman nan ne ba suke wannan aikin ba inda malaman nan hawariji ne kana tsammanin duk ƙasan nan da yanzu ba ta zama mai maiduguri da yau ba kun gano wannan da kyau ku su ba suke maganganun da a ce ba su taɓa yin magana kan wannan abin ba daidai ba ba su taɓa yi ba da shi kenan sai a ce e ba su yi ba ne don suna cin wancan abubuwan amma za ka ji kasusuwa nasu yadda ka san an je kabari ne an tada su an ce to ku magana kan kaza wannan kadai bai ishe ku ba Allah ya kiyaye shi yasa ku kiyaye wallahi waɗannan malaman ba za ku iya ba gara ma ku nemo wasu abubuwa ba za ku iya da malam alban da malam jafar kana nan kana hayaniyan ga kawai zai ji malam bam ya ɗauko bayanin ƙidan ka kawai yana bayani sai ka ji yadda ka san maganin da ka yi ɗazu ne yake warware ta yake gaya mutane a hankali da wannan abu ka nemo wani abu shi yasa wani ɗan tsagere yake cewa duk abin da ma za ka yi ya riga ya gama warwarewa ka san da haka kuma ka shigo dagar ba wai ka warware su su waɗancan malaman ba ka warware ɗaliban da suka bari tukuna ka warware sauran malaman in za ku iya ana samun mutunci kawai malam Allah ya kyauta ƙungiya ta sha biyu wa min khawarij al-atrafiyya atrafiyya kaji su wahum na inna man lam ya'lam a ash-shari'a su wannan atrafiyyan suna cewa duk wanda bai san hukunce hukuncen shari'a ba min ashabi atrafil alam a ko'ina ne a duniya fahuwa gairu ma'azur wannan bai da uzuri sai shi ake ce masa a ƙarafiya amma magumani ne tudun jikunni korin ɗan goma tukur korin gogau korin ɗan goma na duk inda baka san shi ba kowaye fa ba cacin da malaman suna muku a ah, sai ke ma ka iya bayani a littafi to baka da uzuri za su hukunta ka firkatun ala mazabi hamza su wannan suna kan mazabin hamza ne wancan Hamziyar. fil bilƙadari a ƙidinsa ɗaya da shi wajen ƙaddara illa annahum adaru ashaba atrafi tarki malam ya ya'rifuhu min sharia sai da su sun yi uziri dangane da waɗannan tsarafiya dangane da abin da ba su san shi ba na shari'a su kuma suka zafafa kaga kawai inda suka samu sabani kenan su waɗannan suka ce in mutum bai sani ba a mai uzuri har ya sani su kuma waɗanda suka ce ah ina na sai ya sani in bai sani ba kawai a turo wani yaro ya aikin Allah kan shi idza atawbi ma yu'raf lazimahu man min tariq al-aql wa asbatu wajibati aqliya kama qalat al-qadariyya su waɗannan yan atrafiyya su suna ganin duk mutumin da ya zo da wani abu na jahilci to bai da uzuri su kuma ashabu hamza suna ganin a inda ya hankali zai iya ɗaukan abin da ya zo da shi kawai to a hukunta da abin da hankali yake hukuntawa a tafi in ka kalli 'yan mu da suke zagin malam albayan da malam jafar za ga duk abin da suke da hankali ne sai a ɗanɗana kasar na malamin ɗan ƙirya ce ta kulura da kaza wai ana son ne kai yanzu remote control na hankalinka da tunaninka fa yana hannunsu ne su ne za su yi maka tunani su ne za su yi maka fahimta suna ya sun nuna maka hadarin kaza ai mun faɗa tun a wasu mukaddima na baya muka ce a saki kasar ɗin mun gano wannan da kyau ku a nemo na bayan shi da na gaban shi a faɗi me yasa aka yi so kuma a kan me yi. mun gano wannan da kyau ku da yawan su fasan da malaman nan suka karanta na kasan nan da yawan su ba su wuce aike su kiran budurwa ba fa ba su ma san komi na tarihi ba ba san me ya faru ba ba san zamaninsu ba ballantana san mazajen zamanin ba san me ya haifar da kaza da kaza ba sun zo kawai suna cin mutunci masu mutunci kuma kana karanta kidan 'yan bida'a sai ga da ka san wa da kani suke da su kama ƙazil kadariya wa ra'isuhum ghalib bun shazil shugaban waɗannan a shi shine ghalib ɗan shazil min sajistan shi ma daga sajistan yake wa khalafa wa abdullah as-sarnuri wa tabarra'a minhum shi wannan sarnuri ya saba masu kuma yi masu bara'a shi ma bai yi da su bai koma gefe ya nashi kafin tsiyansa haka suke su ma ya tsagiyar haka suke ba ka ba su lokaci da sun samu karbuwa a ƙasar nan ko kawanan da sun kai kasu talatin to matsalan al'umman ƙasan ne suka ce ba su yadda da cin mutuncin malamai ba kai ba malamai ba ɗan tasha ma so ake yi gane ba ma waya ci mutuncin shi ba yanzu ma ka gani suna tafiya idan wanda daga cikinsu yi wata magana ta saba ma ra'ayinsu ba fa addinin ta saba ma ba shi ba sa ci zarafin shi tafiya ce ta tsoro ta shakka ta kaffa kaffa musulunci haka yake haka aka yi addini shi sa haram yake ɗan kaɗan halin yake mai da yawa inda haram ne da yawa cikin addini ba wanda zai iya zama cikin addinin ai so wannan addinin yahudi ne su ne haram ya yawa ɗan halal ɗin kaɗan ne komi a ce haram komi a ce ka haram to da annabi ya zo da addini sai zama yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is kadai amma su waɗannan ya tsageren zuwa suke suna ɗauko a ƙidin yahudawa suna zuwa da shi su tsaurara wa mutane kayan addinin musulunci ba dinin tsauri ba ne shi sa sallah ce fa wani sahabi ya yi kawai karanta sura mai tsawo aka zo a gaya ma annabi annabi ya ce a turidu an ta kuna fattanan ya fulan sallah fa ya ce yassiru wala tu assiru bashiru wala tu nassiru ku zo ku faɗo ma malamai kawai da cin mutunci a wannan ba zai yiwu ba minhum muhammadiyya daga cikin waɗannan tsagira akwai muhammadiyya kun gani ashabu muhammad bin zarq wa kana min ashabil husayn bin raqqad thumma bari'a minhu kun ji ku yana tare da shi husayn din can shi ma sai suka bara sai suka tsinke su ma suka je suka yi nasu an gano wannan da kyau aƙida ce ta banza duk wanda ya zo yana neman shugabanci yana neman jagoranci yana neman kuɗi shikenan sai koma sai irin waɗannan abubuwan da waɗannan ya tsagirin suke kuna da jin aƙidansu na kawarij ne alfarkatis eh, salisa ashar eh? eh lamban ya an maimaita ko na sha uku wa min sarakil khawarij ash sha'abiyya shu'aibiyya a'a sha'abiba ash-sha'abiba ne ash-sha'abiba ashabu shu'aib bin muhammad sha'abibiyya ne sha'abiba ina sanar ba fa wannan bawon din yana nan fa sai da muka bincike dangane da shi shu'aibi ya kamata ya zama ashabu shu'aib bin muhammad mun gano wannan da kyau ku suka ce haka ake kiransu sha'abiba amma shu'aibi ya kamata a ce musu ya fi didi da wazanin shu'aib bin muhammad wa kana ma'a maimun min jumlatul al'ajarida yana tare da maimun shi ma aqidan ajar da yake da shi illa annahu bari'a minhu hina azhar alqawl bil qadar sai suka samu sabani akai bara'a lokacin da suka dauko aqidan qadariyya <clears throat> qala shu'aib inna allaha ta'ala khaliqu a'mal al-ibad shi shu'aib yace Allah ne ya halicci ayyukan bayi wal abdu muktasabul laha amma bawa ne je kwakulusu kun gano ƙudaratun wa irada mas'ulun ha khairan wa sharran in an tashi bawon za a hukunta ga abin da ya aikata na alheri ko sharri ba ruwan Allah majaziyun alaiha sawaban wa iqaban bawa ne za a yi ma sakamako in kwarai ya ga alheri in na banza ya ga sharri wala ya yakunu shay'un mithil wujudi illa bi mashi'atillahi ta'ala amma ba dai komai a duniyar nan sai da nufin Allah ku gano wannan amma wajen aiki kuma bawa ne yake kaga tifka da mi dorora ku yin abin da 'yan tsagera suke su ci mutuncin malam albani da malam jaban sai kuma a yaudare ku Allah ya je kansu Allah ya gafarta musu a ah, to wanda aka ce Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta ban shi kuma zai kamata iskanci a kan shi me yasa aka ce mu rike bakin mu dangane da abin da ya faru tsakanin sahabbai sai dai mai masu za mu zo cikin raddi ku jayi ganon kun san yan tsagera ku suna underrating mutanen najeriya ne dangane da iliminsu da wayewansu da kuma tsarinsu da kan gadon yan kasan underrating dinsu suke yi malai cewa huwa ala bida il khawarij yana kan bidan khawarija cikakke fil imama a walwa'id ala bidayil ajarida dangane da abin da ya shafi shugabanci da kuma ukuba iri ɗaya ne da bidan a jarida fil hukumin adafal wa hukumin akada wa tawalli wa barro. kun gane duk abin da muka karanta a baya dangane da hukuncin ƙananan yaran da ba su balaga ba a ƙidan sha'ibu kenan da kuma 'yan uwansu da ba su bi su yaƙi na kashe musulmi ba da goyon baya da bara'a <clears throat> da aƙidin siri ɗaya ne muna ishara ne da isharar da malaman suka yi don ku koma ku karanta abin da yake na baya don ku san su tsaf duk wanda ya zo zai cuce ku sai ku kalle shi ku yi asesin nashi game da waɗannan aƙidin ku ga shi waye tukuna kun ga a daidai wannan lokacin za ku iya gane waɗanda suka zo su cuce ku don ku kauce ma cutansu cutarwar da za su yi muku kai alfarkatun rabia ashar ko na sha hudu daga cikin ƙungiyoyin khawarij akwai alhazimiyya ashabu hazim buna ali ashabu hazim buna ali su waɗannan mabiya hazim ne ɗan ali aka zo bi ƙaunin shu'aib duk fatoyin shu'aib da makaranta a baya suna da shi fi annan la ta'ala khaliwa amalin ibad wala ya kuna fi sultanihi illa ma ya sha kun gano wannan cewa Allah shi ya halici ayyukan bayi kuma iyakan inda Allah yake da iko ba abin da zai faru sai abin da Allah ya so wa qalu bil muwafaqa wa anna Allah ta'ala innama yatawalla al ibada alama ma alima annahum sa'iruna ilayhi fi akhir amrihim kuma suke cewa Allah maɗaukin sarki yana jibintan mutum ne ga abin da ya san bawan zai tike rayuwan shi a kai min al-iman wa tabarra'a minhum ala ma alima annahum sa'iruna ilayhi fi akhir amrihim min al kufuri. kuma Allah yana bara'a ya baran-baran da mutum ne ga abin da Allah ya gano cewa ƙarshen rayuwar mutum inda za ta take wa annahu subhanahu lam yazal muhibban li awliyaihi mubghadan li a'daihi ce Allah yana matukan son masoyin shi kuma yana kin makiyin shi sai ka ji kawo magana arziki amma da za a bude maka ita to za ka ji kuma tsiyan da ke cikinta in suka je gari suka kashe mutum sai ce kaga Allah bai son wannan cin da gashi mun kashe shi kafiri ne da suka je gari sai mutum ya zo ya duka ya tuba sai shi kaga Allah yana son wannan kaga ya tuba ya bar abin da yake sai jibince shi wancan da suka kashe kuma sai ka gani ku Allah bai san shi ne bari makasa shi na Ka kaga in maganin kawa ka haska maka a haka sai ka dauka maganin arziki ce wa yuka ya tawaffa yatawaffaquna fi amur ali Buna ali fi amur ali radiyallahu anhu su waɗannan sun ci a dangane da na ala a tsaya wala yasrahuna bil bara'a anhu su ba sa mai bara'a ba su mai tawaye ba kuma ba sa zagin shi wa ya na bil bara'a fi haƙƙi ghairihi amma in ba ba to sun ci ai ma kowa bara'a ma ji waɗannan su inda suka tsaya kenan a ware kaɗai sauran kuma a daren musu laikiyai alfirkatul khamisa ashar ƙungiyar Hawari ta sha biyar su ne a sa'alabiya wa huwa sa'alab bin amr sune mabiyan sa'alab dan amr wa hum ala al atfal su wadannan sa'alabiya suna ɗaukan yara su jibince su illa in zahara minhum batil sai in an ga wata shigantaka ga waɗannan yaran fi wakati taklif in sun kai shekarun balaga to zai su bara a da su amma in ba haka ba to su ba su ɗauki kidin baya dangane da hukunta wanda shari'a ma bata wa kan shi ba kana ma abdulkarim buna ajrad shi da yana tare da abdulkarim dan ajrad yadan wahidan aikinsa daya illa an illa ila an ikhtalafa fi amr al-atfal ba abin da ya haifar masa da sabani suka rabu sai mai maganin hukuncin kananan yaran da basu balaga ba na gaya muku ina son don Allah wani abu ya zo ma a ranku su fa khawarij dan abin da ke raba su da yawa kallo dan yanzu tsageren shi fa dan tsagere yanzu da zai ganka da wani ahlus sunna in ya fara gaba da kai har ran da zaka shiga kabari kun gano wannan da kyau ko sai ce an ah, wani fa mun ganshi da wannan mutum a cewa dan izala ne fa to yanzu in ka cire dan izala daga cikin ahlus sunna waye rage cikin ahlus sunna kuma a Najeriya kogo jama ka je gidan 'yan ɗariƙa ka ce ɗan izala ya dawo nan za su karɓe shi sun san wallah ba nasu ba ne kuma kai sakare ka ce ba naka ba ne so da ƙila ka sami shi don bari mai misali don allah ka ɗauko gidan duk wani ɗan ɗariƙan da ya shahara a najeriya ka ce kabiru gwamba naku ne <laughs> za su karɓa mun bar maku <laughs> heji ya kwaso sauran da da su ina ba ta buga gane wannan za su karɓa ka je gidan yan shi'a ka kai shi za su karɓa je ka kai mai yan boko haram za su karɓa wai mai sa kuke ƙarya ne wai kuwa ku ku ce waɗannan wai ba alu suna ba ne wajen sun taɓa magana ɗaya ko biyu ko dubu suka yi sai mai to dama hukuncin wuta ko aljanna musulunci ko kafirci ku ne Allah ya mika a hannun ku kuke yi kamata ya mutanen suna kan alheri kuma alheri suka nafa inda kurakure suke sai ku zo ku bayyana kurakuran ko kiran sunan kowa ma kar ku kaza ba daidai bane a gyara kaza ba daidai bane a gyara sai malaman suka ce to kaza fa. in kuna da inda za ku gane sai ku gane su wafa abin da suke son suna maka su yan tsagiyar nan fa su ma'asumai ne daga Allah sai su kawai ko daga annabi sai su domin ga cewa daga sabai sai su sabai akwai kurakure da yawa cin al'amarinsu in aka ce za a ɗibo a kawo za ka gane su ma cikakkun mutane ne ai wannan ƙwaƙulan ne 'yan shiya suka rika yi ma matan annabi ai wannan ya kai su zuwa ga cin mutuncin matan annabi wannan kwakulan ne suka rike ma 'ya'ya da 'yan uwan annabi da sahabbai wannan kwakulan sa suke cin mutuncin sa ai shine abin da 'yan kwakulan suke malamai yanzu akwai malamin da aka ce bai da kuskure ne in akwai shi a duniya ka faɗi kololuwa ce malam rabe buna hadi almadkhali ba shine suke dogara da maganganun shi a wani lokaci wajen cin mutuncin malamai ba ko ba shi bane me ya tada shi a baya daga maka ya koma daga madina ya koma maka ku gaya mana me ya kai shi ya ka ya koma madina kun ba ku san wannan maguje ku bincika marasa kunya kawai ba mu san tarihi ba ne amma mu addinin mu ne mu daga kwakulo maganganun malamai shi kanshi maganganun da rabi yake faɗi kan malamai daidai ne bai tare da su ne ba zai kira sai gyara masu ban kuskure su kai sai ka tara yara kana faɗin maganganu kan malamai malami ne bi ma'anar kalima ba mu kantar littafan shi ne mu anan to ko shehu tijjani ba da shi ne jagoran tijjaniya ba ya ce in na faɗi magana wazanu ha ku auna maganan nan da na faɗi da me mizanu shari'i da ma'aunin shari'a in ha in maganan ta daidai da ma'auni na shari'a ku ansa wa in ha in ko magana ta ta saba ma mizanin shar'i yace ha ardul ha'id kuma ka ta da bango ku watsi da ita to kowane malami ka auna shi a haka wannan kuma ya sa ne kawa ko ma ci mutuncin mutane yau da a ce lokacin da ahalu suna kasan na karkashin kungiyar jama'atu izaltul bid'a wai ta suna suka fara da awa su gaya ma yan dariƙa wannan da sun ɗauka ko da ba samu matsala ba mai gidan ya ce duk maganganun na auna su da mizanin shari'i in sun saba a zubar in sun yi daidai a ɗauka sai suka ce a duka daidai ne shi ya haifar da jan fanya kagan laifin na ƙungiyar izala ne ba laifinsu ba ne laifin waye laifin waɗancan ne wasu na ce ai wa'azin farko da kai na ɗiban gugan na an yi kuskure ba kuskure a cikin wannan wa'azin shine daidai dan ba dan an yi wancan ɗauki ba daɗin ba kuna tsammanin ni yanzu iya wa'azi a nan ne waɗannan kurayen za su bambu ne ai wancan shimfiɗa da saran dajin da suka yi shi ya share mana wannan fagen ai magabatan ka siya alheri ka zo dare ɗaya saboda baka da kunya ka ce ba daidai ba ne ta yi mala albani wani lokaci yakan yi maganganu kan kaza ka je ka binciki tarihi da wasu ne yake yi haka ne ka je ka binciki tarihi mu ne za mu gaya maka in ka jo ɗannan kasusuwan ka tambaye mu za mu gaya maka mai ya faru ko me ake yi mun gode ma Allah da ya zama muna nan mu ba mu mutu ba in kana son ka ji magana akan shi ka tambaye mu za mu gaya maka komi wanda aka yi ba ma nan ya kira mu ya gaya mana wanda kuma muna nan da mu aka yi muna wurin Allah shi kyauta da shi ne sai mala yake cewa faƙala sa'ala ba inna ala wilayatihim sigarin wake baran, shi sa'ala ba ya ce gaskiya ‘ya'ya inda na musulmi ne tun daga ƙanƙancinsu har girmansu muna tare da su hatta nara minhum inkaran lil haqqi sai inda muga sun yi inkarin gaskiya warade bil jur sun saba mazalinci fatabarra'at fatabarra'at al ajarida min min sa'alaba ce sai su da suka ce a a a sa'alaba to ba mu ba ka wai kaji wai yaro ba yaro da ya kamata a ji wallahi khawarij ba su da mutunci ko ba su da tausayi yaro ko me sai ne ke mai barazana don ya gyara amma kawai ya kaji zama iya kashe shi da haka aka masu hukunci suna kanana da basu haka ba ونقل عنه أيضا أنه قال ليس له hukumin fi halin الطفولة min wilaya wala adawa an samo daga shi sa'alar cewa ƙananan yara ba su da wani hukunci sanda suke ƙanana a jibinci su kawai a adawa da su hatta yudriku wa yud'u sai sun balaga sai a masu da'awa fa in qabilu in sun karba fa zaka to shikenan wa illa in sun ki shine in an karu in sun yi inkari suka ce ba za su ba kidan kashe musulmi ba la kafirta ko bid'antar da ko fitar da wanda ya kuskure a cikin addini ba kafaru yace sun zama kafirai gano wannan duk tsiyen da arna suke ba ruwan khawarij da su kalli ditsiyan da kafirai a ƙasar nan suke ba ruwan 'yan tsagera da su ko kullum da wannan ba abin da ya dame su da su matsalansu malan albani matsalansu malan jafar matsalansu malaman sunna su shine bala'insu zai wahala ɗan tsagera ya kwana ya tashi bai la'anci malaman sunna ba sai a kwantar da shi asibita ganin yake ya ma yarda bai cin mutunci ba Allah ya kire juma ga sha na mai isharar lokaci in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi kungiya ta sha shida ko na wanda bayani dangane da waɗannan hatsabibai ya kusan zuwa ƙarshe mu ji ƙungiyoyinsa tsab sai mu tambaye su wanne ne su albani suke a ciki koko sai su gaya mana in dai malaman nan suna da aƙidan hawarijinci da waɗannan abubuwan mu ne min babu aula a gan a ciki yayi koko ba ku da ba a tare da su ba ku maƙiyansu ne tun daga farko a ƙarshe ku maƙiya ne mu masoya ne na kusa mu ne aka karantar mu ne za mu faɗi su ina tare da malam albani shekara talatin sai ka gaya man ya aka yi ban san shi da wani aƙidan ba kai ka san shi da shi koko ya aka yi haka ka san shi kawai dare ɗaya kawai don ka tsunguro ka tsinci kasar a hanya ka gaya mana ɗalibai mun yi bayani a baya cikin ɗaliban albayan da malam jafar wadan boko haram ɗin ku zo makarantarmu ai muna da lis da namban kowane ɗalibi wa yake ciki makaryata kawai ku dai za mu zo buhunan ku mu buɗe muku duk wanda ya taɓa yin boko haram mai shirya a cikin ku sai mun gaya ma gwamnati mun gano wannan da kyau ku sai ka faɗi inda ka tuba eh sosai ku gwamnati ta nemo shi yi mata bayanin ya aka yi mai ya zo yi sannan wannan manufan da kuke yaɗawa kuna yi ne domin ku hana mutane fahimtar waɗannan malaman don ƴan uwanku da kuka ce kun tuba daga gare su su zo su kwashe mutane su kai su daji sannan mai bayani me yi ma'anan al-mubtadi'u yutubu abadan shin fassarar da muke mai na cewa yin ɗan bida yana aikata bida sai aikata wani saɓo ya tuba ba za a karɓi wannan tuwon ba sai ya bar wancan bida iyakan fassarar kenan ko ko ana magana akan hatta diddigan kaya su waɗannan fa diddigan kaya ne na boko haram fa suka zo suke ma a hadu sunna illa ina ba ta mun gano wannan da kyau za mu zo za mu je yanzu ba gwamnati ta kokarin waɗanda suka ce sun tuba a je a gyara musu tunani a sako cikin jama'a ba to waɗannan matsiyatan ne za su tattara su saboda suna da zafi da abubuwa da ya daidai da abin da suke a kai samu tattauna wannan insha Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum